وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقوى مغلسة ونن تروى ونن مسلسة من البركة لا عثمان بن عفان واللي في كوفة الجنة الحياة وأن رانا تابوك موت محرم شكرا تبو آيات الكريم سود أربعين دبيو بأن هجرم صلى الله عليه وسلم أنك دي إلى عشرين دبيو كوتا كوتا كوتا كوتا ميلادية shekara ta dubu biyu da ashirin mun fara wannan matsalaci ne domin gabatar da wannan halatta ko tsokaci waɗanda ko wacce aka sanya wa take da darussa kan haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan musulmi ya san ana magana a kan abin da yake mai girma a gare shi magana kan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama magana ce kan wani yanki na biyu na wanda mutum sai ya yi shaida da shi kafin ya zama musulmi mutumin da ya ce la ilaha illallah sai ya cika da muhammadun rasulullah kafin imanin sai tabbata a matsayin sanan imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama imani ne da Allah kuma yadda alƙur'ani ya yi bayani Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sa'a da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama da'a gare shi in man man yusi rasul faqad ata Allah wanda yi biyayya ga manzo hakika ya yi biyayya ga Allah dukan wanda bai fi tabarkin manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to bai dace da kiriya ba kiriya ta dai tana a tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dukan wanda yi wannan tabarki to shine da ba hanya ta kiriya Allah ta'ala yake wattabi'uhu la'allakum tahtadun kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don ku samu shiriya Allah ta'ala yake wa in tubi'uhu tahtadu in kun bi Allah sallallahu alaihi wa sallama za ku shiriya za ku kasance akan tafarki na shiriya Allah tabaraka wa ta'ala ya kalubalanci waɗanda suke da hawa suke cewa suna san Allah إذا الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله إن كنت كنا أول كنا كنا الله في بيئة مزان الله صلى الله عليه وسلم يحبكم الله في الله يكون كيف لا أعد بيئة مزان الله صلى الله عليه وسلم يشتكي سن متن يلم متن باي zai samu girmamawa da Allah ya ambata a al alqur'ani yace wa man yuti Allah wa rasulahu ulaika مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من ذي من زن الله ليس أبريسي يدمو تارد وأنم من manyan bayan allah dukkan wanda da ya biyayya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hujja zai shiga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi la yasma'u bi yahudi wala nasrani babu wani yahudi ko bana nasari da zai ji sakona wala yu'minu bi amma bai imani da ni ba illa dakala an-nar wuta da shiga ranar akiyar Allah ta'ala ya ji cewa ya ji alƙawari daga dukkan annabawa da manzanni cewa duk wanda يكتبني هنا على الله يقوم أن الله صلى الله عليه وسلم دون الهدية كما الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول يقدم لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال فأقررتم وأخذتم على ذلك الإثم قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين كذا وسأل الله عليه وسلم يبقى في حديثي yace lau kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi da annabi musa yana raye aka aiko ni dole sai mun biyayya ni dai ne wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaunarsa alama ce ta cikin imani domin ya faɗa a cikin hadisi yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ɗayan ba zai zama mai imani ba cikakken imani sai na kasance a haɓɓa ilai shi ya fito fiye da ƴaƴansa fiye da iyayensa fiye da dukkan mutane kai fiye da makarta kamar yadda ya gaya wa matan sabab Allah ya kara masa yadda yace la wallahi alladhi bi yadihi hada akuna ahabba ilayka min nafsik ya gaya wa Umar lokacin da Umar ya ce ya ma'aikin Allah ba wanda nake a duniya fiye da kai in ba raina ba in ba kai na yace ina ake taso fiye da kanta ma sai ta ya rasulullah ya ce wallahi la anta ahabbu ilayya al-alim min nafsi da ji wannan wallahi yanzu kai na fito ke da kaina manzo Allah shine aula bil mu'minina min anfusihim matsayinsa da mai imani ya matsayin san kan mai imani matsayinsa ya wuce cikin matsayi a wajen mai imani annabi kaula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wanda dukkan wanda ya tafi baki ya faɗi kalma ta tukarwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la'ananne ne a cikin ayar Qur'ani domin Allah ya ce innal yi yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah lalle waɗanda ke tutar da Allah da ma'aiki Allah ya la'ance su fi duniya wal a duniya da lahira wa wa'adda lahum adabun muhina kuma an tanadar musu azabar saurakarci da Allah sallallahu alaihi wa sallam matsayinsa ya wuce dukkan matsayi a wajen mai imani kare martaba da matsayi da alfarma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne da dukkan mai imani abubuwa da suke faruwa a wannan gari mai albarka gari na masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa ne na tafiya a ana samun wasu mutane suna sakin baki suna fitan maganganu suna shiga hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alamar annawan wa matma'i a gani da ji na al'umma musulmi wannan abin da kai amma alhamdulillah fatanmu shi ne a ɗauki mataki da ya kamata domin tsayar da shin wannan al'amari mummuna da yadda wasu mutane suka samu wata dama na cewa suna iya fitowa da su magana ya cutarwa ga wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hukunci da aka yanke ga wannan shaki mara rabo da kisa hukunci ne da ya dace da shari'ar musulunci kuma ya dace a zartar da wannan hukunci wannan yana daga cikin matsasudi na wannan haduwa a takaice dukkan mai imani ya fi matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da alfarma to amma وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا أتناكر ومن تناكر واتنا أمرها من الإيمان إذا تعدو أولا مثلا في البكر فرد من يمن يما لمي جابوا لي أولا قريب أن تكا ومن تيبوك تيبتها كالسوا لن يا كما تحوشي مساكي ومن سيد علم الأمر مؤمنة kar in tsawaita mukaddima wanda zai gabatar mana da jawabi na farko shine dan uwa Sheikh Malam Lawan Abubakar Malam Lawan Abubakar Malam Shu'aib zai mana tsokaci a kan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin dukkan kanan za ka kira malam Yahya Sheikh bala ya haya mai mota zai ja hankalin mu ya mana lokaci a kan hukuncin wanda ya taba alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan za mu ji daga bakin dan uwa wanda yake barista Isaac Adam kuma ana rama Allah ya kara masa lafiya a doka ta kasa ya halatta wani ya shiga hakki na al'ummar musulmi ya saka wato wanda yake mai daraja da ma mafi girma a cikin sukan ɗan adam ya matsayin sa a doka ta kasa shin yana da wannan dama ko ya matsayin dokar kasa dangane da kiyaye alfarma ta aƙida da addinin musulmai akwai manyan malamai da suka halittu wannan majalisi mai albarka za su yi lokacin insha Allah ta'ala akwai malam Ibrahim Khalil shugaban majalisar malamai ana tare insha Allah ta'ala Sheikh Abdul Wahab Allah Imam Ahlus Sunna bi da shugaban kungiyar Izala Sheikh Professor Abdullahi Pakistan insha Allah sannan akwai wakilci daga dukkan wannan al'amari ne da ya shafi al'umma ta musulmi kuma ya shafi dukkan musulmi yasa za a samu wakilci hatta a sauran bangarori na al'umma musulmi domin nuna cewa suna tare da wannan hukunci da aka yanke kuma suna goyon baya a zartar da ta za su amfa hukunci na a shehu kanu kariballa da bijiyar tajiriya da shehu a shehu shehu mai hula shugaban chairman da hizba ko ta jihar kano kuma jagora a ɗarikar tijjaniya idan kuma za mu cika da mai masauki

shi a wannan waje kuma ana sa rai kafin a tashi a samu halarta manyan baki da wani sarari aiki daga jami'ar bayero haramin department mana yi masa maraba insha Allah ta'ala dan mu tuno lokaci zan ba da dama ga Sheikh Malawan Sa'id domin ya gabatar da jawabinka kafin na gaba insha Allah Allah ya mana tabbiki abin da za mu saurara Allah ya masa tauhidi cikin abin da zai faɗa wal yatafadal mashhuran الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah bai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu a wannan marice a wannan masallaci ne albarka cibiya ta yada addinin musulunci ta Usman ibn Affan wacce take kofar gadon daya a cikin birnin Kano duk abin da ya kamata a yi na shimfiɗa da gabatarwa da Ali Yunus Muhammad limamin wannan masallaci ya riga ya gabatar wannan lakta samu takenta shine in ba kai ba ni domin dukkanin san halal ya san mahimmancin wannan lacca kuma ba zai so a ce a yi ta babu shi ba ban ce musulmi ba na ce duk ɗan halal saboda hatta kafuri in dai yana kan kafircin nasa duk da fitra to ya san kimar dukkan mai kima ya san darajar dukkan mai daraja wani mutum tara kadai ta isa ta nuna maka cewa wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin nassosi na alqur'ani mai girma kafin nassosi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zabar da mu wajen yin wannan lakka abu ne guda biyu abu na farko don isar da hangari da sauke nauyi لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قيل وني يجي دم ne za ku tashi hankalinku dan ne za ku ce sun gangani dan ne dan ne dan ne to muna yin wannan ne dan Allah ya shaida mala'ikun su zama shaida dukkan sauran mumine waɗanda suke wannan waje da ma wanda sako zai kai musu su zama shaida kan cewa Allah subhanahu ta'ala ya gani a rayuwar mu irin wannan abu ya faru ban zura ido ba mun yi iya abin da muke iyawa kuma Allah shi ne shaida abu na biyu dan bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin muslim hadisin Abu Dharr al-Ghifari hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Nabi Allah sallallahu alaihi wa sallam yake man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa kalbihi wa zalika adhafu al-iman duk wanda yaga abin yi a cikin ku to yayi kokari ya ya canja shi da hannu wanda malamai suka ce wannan iko ne na masu iko magana ce ta masu mulki magana ce wata wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su damar zartarwa su suke canja munkari da hannunsu ayin lam sabi to in kai baka cikin su kuma fa bi lisanihi sai kai da baki baki kuma na malamai ne su ne masu karanta kalan damu kalan rasul a yin lamiyar yasabi in kuma ba ka cikin malamai ba a bi kalbi to ka ki da zuciyarka ba zai yi kace ba ka cikin masu mulki ba ka cikin malamai kuma ba ka cikin gaba gari ba ka cikin abinci ba ka canja da hannu ba ba za kuma ka kida ka canja da baki ba ba za ka ki a zuci ba sana ke wa zalika abu aful iman inda zuci shine karshen kurewar imani amma kasa da haka a wani hadisi Allah ya ce wa laita wara a zalika min al-imani habbatu khardal duk wanda za a yi abin da ba daidai ba bai iya canjawa da hannu ba bai iya yin magana da baki ba bai iya cin abin a zuci ba ya ji ba shi ba ruwan sa bai kun kula amman su nika kauta to ya sani cewa baya daga cikin masu imani batirin sa na imani yayi total bound down na ya mutu bai da Allah madaukakin sarki ta kalli mu da mutuwar batirin imani a duniya kamar yadda malam Ali ne ya faɗa kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addinin musulunci matsayi ɗaya ne ya tsare shi shine matsayin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rukuni ne na imani ba za ka taɓa zamowa musulmi ko mumini ba face sai ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk ayoyin da suke magana a cikin rukunin imani sun yi magana da akan haka kamar sabin Allah laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi haka rusulihi yana daga cikin rukunin imani kalma shine na biyu domin a nan kawai mutlaqul zikr ne ba tartibi ake yi ba a wata ayar Allah ce ya wa ladina amanu aminu billahi sai ce wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablihi zuwa karshen aya hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar manzo Allah yace buniyal islamu ala khams shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah da dukkanin musulmi ya sani cewa kare annabi kamar kare ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci wanda ba yadda za a yi musulunci ya tsayu in ba da su ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ne daga cikin shika-shikai da rukunan musulunci wanda an taɓa su rusa musulunci za a yi haka lakcar ko kuma tafikin ko kuma abin da za a yi magana a kansa ba karamin al'amari ba ne dan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji da kanka ya faɗa haka za mu ishara a gurguje saboda lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da manzon sa alam na sharaha laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak lalle mun min ta kirjinka Abdullahi dan Abba ya ce an yalwata kirjin manzan Allah da musulunci babu wanda ya fahimci saƙon Allah na musulunci kamar sa domin Allah ya bada ka'ida ومن يريد الله أن يهديه يشرح قدره للإسلام قال ابن عبد الله التطري جتي بنور الرسالة ألا يا يلوك ارجو مزالة الله عليه وسلم هذا حق من ذنك شكرا با وانا منزود يتيك بكا ديك وتسها قوئ إلى الناس ومشي رسالته عالمية فقلت من الدنيا لبكتا فمتم دخل جنس بكتي بكري لنفس لنيسا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبعد شنو أن سورة سورة الشرح إشارة سوى ورفعنا لك ذكرا من سوف تأنبتنك Allah ya kada ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya da babu wanda ya kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halitta shi yasa imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yake fada rafa Allahu ta'ala zikrahu fi dunya wal akhirah Allah ya daga ambaton da Allah a duniya da kuma a lahira falaysa khatibun ba wani gwanin hudu wala mutashahhidun ba wani mai tahiya wala sahibu salati باب والونبي سنة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله duk mai sallah a duniya sai ya faɗi wannan duk mai huduba a duniya sai ya faɗi wannan haka nan dukkanin mai tafiya amma yake cewa hada Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wa rafa'na laka dhikrak yake ja'altu tamamal imani bi dhikri ma'aka ta sanya cikin imani ya zama ta hanyar a ambace a ambace ta ba yadda za a yi mutum ya zama mai imani da halin ya ambaci Allah bai ambaci manzon Allah ba innal ladina يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا in dai ka ce Allah kawai banda manzan Allah to ka sani tantirin kafiri ne kai haka nan ibn afa ya sake cewa ja'altu ja'altu ka zikiri faman zakaraka na sanya ta ka zamo kai ne tambari da taken ambatona duk wanda ya ambace ni kamar ya ambace ka kamar ya ambace ni Hassan ibn Sabit Allah madaukakin sarki ya kara maka yadda mawaki daga cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana waɗannan ka'idoji da waɗannan sakonni cikin abiyat nasa na waka yace aqarra alayhi lin nubuwwati khatim min Allah mashhudun yaluhu wa yashhadu وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا كانت الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله أبو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوصال في الأرض تؤبر وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نهمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما أمرت في الناس أشهد فعليك رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستجب وإياك نعبد الثاني سوى أقر عليه للنبوة خاتم خاتم وبيجي سبحانه وتعالى يا حتى كمن سأل الله صلى الله عليه وسلم دا كمبن النفس شيني حاتم النفس wanda Allah subhanahu wataala ya yi shi a tsakanin kafadunsa a gadon bayansa yake minan Allah wannan al'amari ne na Allah mashhudun wanda wanda suka rayu da Allah cikin sahabbai sun gani kan kido Ya ruhu mai haske bai shi kuma ni an nemi a gani da ida ana iya gani yace wa kuma ilahu kuma nabi ila sunni ubangiji ya gwama sunan annabi da sunansa a waje ɗaya da kala til khamsul mu'azzinu ashhadu cikin salloli biyar duk lokacin da bai kiran sallah zai kiran sallah in yace ashhadu an la ilaha illa sai وأشهد أن محمد رسول الله أشهد له من اسمه ليجله عندما الله يكسو al'amarin annabi. قبر الأمر النبي في قابو متصونا لجسونا رب العرش محمود Allah shine ne abin yabo ba haza Muhammad wannan kuma shine ne shayabo sallallahu alaihi wa yake nabiyun annabi ne ga wurtacce a tana da ya zo mana ba da wa bayan sai bi tsammani da kuma yankewar dodo dodo na zuwan annabawa ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala katbatin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum nadhirun wa bashirun wa nadhir وعلمنا والأوطان في الأرض كلها ألوكة إن من قال صلى الله عليه وسلم يزوج دنيا وما كاتون شك كلنا أنا متبوتا وأنظرنا نارا في زوية قرقائي موتا وبشر جنة لمن البشر الجنة وعلمنا الإسلام شكرا المسلمين الله نهبل كن كدي وألا أكرهك وأنت إله الخلق ألا كيني أبنجد هلك ربي وخالقي أبو موتانا مهلكينا بذلك ما أمرت في الناس أشهد أو رأيواتا تتم تليوانا شيء شيء واتا عليك رب الناس عن قول من دعاك واتا تاجر ممكاكا ضبطها بوايا أبنجد الأرض gaburan ambatan dukkan wanda ya kira waninka ilahan a matsayin abin bauta anta a'la wa amjadu Allah kai ne mafi ɗaukaka kai ne mafi kambaba da tal khalqu halitta ta ce wan na'ama'u dukkanin ni'ima ta ce wal amru kulluhu dukkan al'amari a ka yake ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin hadiyaka ubangiji kai kadai nastahdi muke neman ta. wa iyyaka na'budu kuma kai kadai muke bautatawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna matsayin manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar yi masa salati da kuma umartar sauran mu'minai da su yi haka ubangiji subhanahu wataala yake inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah da malaikun su ne wa manzo Allah salati ya ku wadanda suke imani kuma ku masa salati ku sallama masa Allah subhanahu wata'ala ya nuna matsayinsa ta hanyar sanya ta hanyar rashin amsatansa da yawon nida don ya bambanta matsayinsa da sauran annabawa don ya nuna shi na musamman ne shi ke bantacce ne shi sama yake da kowa kamar yadda al'adar yake ta fi ne faukan kususi maziyatun sanatu ilaiha qismatun azaliyatun duk wata daraja da kasan Allah subhanahu wata'ala ya bawa wani annabi ko wani manzo ubangiji ya ba manzon Allah wannan kuma ya tsora shi akan haka Allah za ka ga dukkan annabawa da manzanni a Qur'ani Allah yakan kira su da ya ya magani ko ya adam kun anta wa zawjukal janna ya nuhu qad jalai jadatana fa asfarta jidalana ya ibrahim ya musa aqbil wa la takaw ya isa inni mutawaffika wa radiyuka ilayhi amma tun daga fatiha zuwa nasu ka inda za ka ga ya muhammad a cikin qur'ani ba da cewa qur'anin nasu ne amma allah da kansa yana jin nauyin ya masa irin wannan kiran shi ya kira shi ba tare da ya ba an gane ko wannan yana nuna matsayi ne na manzo allah sallallahu alaihi wasallam a wajen allah kamar da malamai suka faɗa ubangiji dan ya nuna mana matsayin annabi ya sanya sharadin san allah shine bin manzon allah hal in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يجبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذا ذيك سعادتنا مشروطة في اتباعي أرزقكم وغزي صاحب بإن بابكم من ذا الله با كما الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ مبين وإذ يسني بيئة كمن ذا الله كيف بيئة كيف الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قل أطيعوا in والرسول إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ubangiji ya ce duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya bi duk wanda ya juya baya ba mu turo ka cikin sababa kale mu da su mu za mu dau mataki a kan su to haka nan Allah subhanahu wataala ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah in kuka juya baya to ku sani Allah baya son kafirai mana juya wa manzon Allah baya kafirci ne daidai ke da juya wa Allah subhanahu wataala baya Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa ya dauki kabarar kare annabi kare maka da an taba manzon Allah ta manzon Allah ya ce komai Allah ne yake fara lukuke da ruwan aradu da tsaka da kwaron a kan dukkan wanda ya fara shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shaida akan haka Allah madaukakin sarki a ra'ayta alladhi yanha abdan idza salla a ra'aita in kana alal huda au amara bi rana abu jahal a garin makka ya alwashi a dabarsa a gaban yan canzaginsa ya ce in dai na ga muhammadu yana sallah to sai na taka wuyansa ga Muhammad yana sallah sai na taka wuyansa Shi na ci mutuncinsa sai na wulakanta shi duk ya wannan cika bakin da shi Allah madaukakin sarki ya sauka da aya yana shirin ɗaukar mataki a kansa ubangiji ya ce a ra'aitar labi yana abdan idan sallah ba ganin wanda yake cin alwashin sai hana bawan mu in yana sallah a ra'aita in kana alal bid'a bai da tunanin cewa wannan bawa shi ne akan shari'a a ra'aita in kazzaba wata walla shi kuma baya tunanin shi ya karyata ne ya juya baya ba wai gamsar fata shi ne ba a yi bata hujja alam ya alam bi anna Allah yara yana daukar Allah baya kallon sa ne a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala yake Allah la in lam yantahi a hirɗin sa in bai daina ba lantarsa an bin nafiya wannan sai mun kama shi da tashin goshin sa nafiyatin nafiyatin kazilatin khati'a tashin goshi na ƙarya na sabon ubangiji Allah sallallahu sun wasallam yake wallahi Allah ya sanar da ni da ya zo zai taka wuyan na wannan sallah mala'iku ne za su zo su tsitsin kashi haka na tabatul mala'ikatu irban irban kaga wannan yake nuna Allah subhanahu wataala shi ke kare annabi aiki ya faɗa a wata ayar bayan mutanen Makka sun yi wa manzon Allah shaguɗe da habaici kan cewa ku kyale Muhammadu bai da baya yansa mutuwa suke in ya mutu mun huta ubangiji yake inna shani aka huwal abatar lallai mai kin ka shine mai yankakken baya amma kai ba za ka taɓa ruwa mai yankakken baya ba domin wa inna laka la'ajran ajru mamnun sai kan ladan ka har abada ba zai taɓa karewa ba a wata ayar cikin suratul hajji ubangiji ta alwashi yake man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi duniya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama thumma liyaqta falyanzur hal yudhiban kaydahu ma yaqin duk wanda yake tsammanin wai Allah zai taimaki manzon Allah ba ba zai ba shi tsaro da kariya ba a duniya da a lahira to sai dai mutu da bakin ciki amma Allah ya riga ya alƙawari zai taimake shi inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah Abdullah dan Abu Bakr ai man kana yazunnu anna Allah lan yansura Muhammadan duk wanda yake tsammanin wai Allah ba zai taimaki Annabi Muhammad ba to wannan shine karshen sa wannan shine takaicin sa haka ya ɗan uwa wannan lakta kololuwar saƙon da za ta isar dukkanin abin da malaman mu za su biyo baya da aiwatarwa shine kare ɓangare na mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ku sani wallahi sun matallahi duk wanda ya taɓa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafiri ne ko yana sallah ba wai bahaushe ba in akan dala aka yi kwanta aka kinta shi muna faɗar wannan ba ma shakka akan haka domin wanda ya yi shakka akan wannan magana da nake faɗa ta shi maka kudu wanda shi ne kaunan wahida domin da yawan mutane an ce kafuri sukan ɗauki kalmar sai su jefa ta ga waɗansu ko da fasu a cikinsu su akwai kafircin wani yana ganin ya za a ce mutum kafiri alhalin yana sallah sai kan yi sallah akwai rukunin da sai ya cika sannan sallar za ta Shi shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haka da wannan bayanin kuwa muke yabawa alƙalin da ya wannan shari'a ta yanke hukunci na kisa ga wanda ya aiwatar da wannan aika-aika wannan alƙali ya sauke nauyinsa Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya masa bukatunsa da alkhairi abu na biyu gwamnati tun daga ta tarayya har ta jiha amana tana nan ƙauyen wallahi wallahi wallahi Allah ya tambaye muna fatan masu mulkin mu musulmi ƴaƴan musulmi masu ƙoƙarin kamanta adalci tun daga shugaban ƙasa har gwamnan jihar Kano a yanzu da su yi ƙoƙari su sauke wannan nauyi Allah zai taimake su Allah ya ba ku ikon yin wannan idan kuka yi da yawa matsalolinmu na Najeriya za su warware da yawan matsalolin tsaro yau da suka addabe mu a Najeriya waɗannan abubuwa suke jawo mana wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. انا قرشي bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne ina waɗanda suke da awar yancin ɗan adam yawa daga cikin su jahilai ne ba su ma san me yanci ba yawa daga cikin su ko da musulmi ne ba su ma san meye musuluncin ba ku da ka cin waɗannan muna kiran ku da ku koma ku yi karatu ku san menene Allah ku san menene manzon Allah kuma ku san menene musulunci ku san wace kalma ce ake iya faɗa ku san wace ce ba a iya faɗa amma wallahi kaburat kalimatan takhruju min afwahi fi yaquluna ila Allah bada ku ta shi ne mu da ya ba mu ikon bin da ya na mu da ya ba mu ikon bin da ta wa salamu alaikum da ya isar da kamar yadda muka je Allah ta'ala ya taka mata da alkhairi saboda yanayin lokaci ba a da da shi Allah muna da ɗaya da cikin jagorori a wannan jihar albarka kuma shugaban majalisar da kan shi a yana da kuma saboda haka za mu ba shi dama da sako insha Allah ta'ala

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي وشيء الأمر sukan كان يدوبا tunani أكن cewa bai wani dalili ne yakan sa har a sami wani mutum sawa'un musulmi ko kafiri ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi da cin mutunci kakan yi wa wanda ya baka wani abu ne annabi sallallahu alaihi wasallama duniyar tarihi ta tabbatar da cewa ba a yi wani mutum guda wanda yake da mu'amala irin tasa a ta makiyansa kafirai sun yadda da cewa mutumin kirki ka karanta dogon hadisin jiragar wanda yake cikin sayar bukari da sayar mutum wanda ake tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda abu sufiyan a lokacin ba shi da abokin gaba sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin da musulunta ba amma haka yake faɗar kalamai wanda suke na mutunci da girmamawa da ɗabi'u masu kyau yana jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce ga wani ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tunaninka ya ne menene dalili annabin dai da Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi ta ko'ina annabin da Allah madaukakin sarki bai yi wani halitta wanda yake kamar ka ba Allah madaukakin sarki ya tsarkaka hankalinsa domin ya ce ma zalla sahibakum wa ma ba Allah madaukakin sarki ya tsarkake harshenka domin ya ce wa ma yarfiqu anil hawa in huwa illa wahayi Allah ya tsarkake idonka domin ya ce ma ka sabal fa'adu mara Allah ya tsarkake zuciyarsa domin ya ce alam ba ka fata sai ga baki dai sai Allah ya tsarkake ɗabi'un sa na kala kala wani khuluqin to da wani dalili ne wannan sifar zaka zage shi to shi sa Allah madaukakin sarki ya zamana ya yi mummunan hukunci wanda hukuncin da ya fi kowane hukunci a kan wanda ya tafi galibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka koma cikin tafsirin tsabari da tafsirin na ibn abi hatim ya rawaito hadisi cewa lokacin da aka tafi yakin tabuka hadisin abdullahi bin umar wani daga cikin munafukai ya koma gefe da shi da munafikai yan uwansa yana gulma yana dajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai yana cewa shi bai ka kwatan kwacin ko misalin waɗannan makarantan ba yana nufin manzon Allah da sauran sahabbai bai ga wanda ya fi su ƙaryar zance ba bai ga wanda ya fi su tsoro wajen daga ba bai ga wanda ya fi su himmacin abinci ba wani da ke cikin sahabai ke ya ji sai ce wallahi sai na sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin nan ya kallo ya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labar kama wannan abin da ke ya faɗa kafin ya zo sai wahayi na Allah ya daga shi Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'in sa'altahum da ya kulun da inda ma kunna na hudu wa nal'a idan ka mutan da ya ba abin da suka ce ba abin da suka ce amma duk lokacin da ka zo gaban ka ka zo gaban ka da su ga abin da kuka faɗa ya za su kaɗai ai wasa muke yi a tsakaninmu domin mu rage wahalar tafiya domin kaza domin kaza kultu ka ba su an da cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattabi'un yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuka kasance kuna yin kirgiri kuna yin wasa to la ta'tabiru kada ku ba da wani uzuri ka farsun ba da imani kun ga kun zama kafirai bayan da kun imani wannan izgili da kuka yi wa Allah izgilin da kuka yi wa ayoyin Allah izgilin da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar muku da kalmar kafirci ko idan har wanda ya izgili da manzon Allah Allah madaukakin sarki karar ya ce babu wani uzuri ko da wasa ko da gangan kafiri ne ina ga wanda ya abin da yake sama da irgili shine kai tsaye zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi ce kaga ke idan a ce akwai abin da ya shiga kafir su to wannan shine kafir kafir namijin kafir shi kafiri ne kuma ya fi kafirin kafir ya tabbata hadisin bukari da muslim daga jabir bin abdullah annabi sallallahu alaihi wasallama yace da sahabbai balli ka'ab bin bin al-ashraf wane ne zai mun maganin ka'ab bin al-ashraf yace fa innahu azallahu wa rasula domin ya cutar da Allah da manzansa ka'ab bin al-ashraf waka yayi ta zambo yana zaki yana yin zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi da musulunci yana kuma nuna girman kafirai da kafirci al'ada mun san cewa zambo ba zaki bane a fili baici ne amma annabi sallallahu alaihi ya ce waye zai mun maganin sa ta ce Muhammad bin Abdullah ya Rasulullah a tuhibbu an aqtulahu ko kace in kace shi Ala na'am manzon Allah yake eh to wannan na'am din ki ce hukunci ko kace in kace shi yake eh haka ko ya sauki zaratan guda uku har da shi na hudu suka je suka bi ta hanyoyin da za su bi suka kare masa kai suka sheke shi domin wannan shi ne hukuncin duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sunan na Abi Dawud da sunan al-Kubra na Baihaqi cewa wata yahudiya ta kasance tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka samu wani tankun zumbada a cikin musulmi ya lallafa ya shaƙe ta cikin dare ya kashe ta gari ya waye aka sake ta a mace hankali ya tashi ya za a je a kashe wannan kila ya kai ya rasu da ni na kashe ta yana zagin kare tana fasawa kan mutuncinka wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shuru jinin ta hadarin jinin ta ya zuba a banza ba ba haji wannan shi ne hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ai malamai suka tabbatar da ijma'in musulmi babu sakani cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi wani abu na da ya jingina masa wani da kasa ko ta waya hukuncinsa a cikin musulunci haddinsa kisa ne wannan ijimaki ne na malami kamar yadda ibn mundir a cikin littafinsa a ijma ya tabbatar da haka haka nan fasali a cikin ma'alimus sunan ya tabbatar da ijma'in malamai kan duk wanda ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a kashe shi an rawaito irin wannan daga Muhammad bin Sufyan Muhammad bin Sufyan malami ne daga cikin manyan malaman malikiya ya rasu a shekara ta biyu da 256 yana daga cikin magaribiyun malaman malikiya har risala ce da shi guda akan wanda ya zaki manzon Allah yake cewa duk wanda ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya sauye darajarsa hukuncinsa kafiri ne azabarsa a duniya a kashe shi sannan kuma sai haɗu da azaba Allah ranar har kiyama yace wa man shakka fi kufrihi wa azabihi faqad kafara wanda duk ya kwantan cewa ba kafiri bane ko kuma yake ganin ba za a kashe shi ba shi ma ba shi ta su kaula kan ya fara yace shi ma kafiri to shi yasa tun a wancan lokaci malamai suka tashi suka yi rubuce-rubuce mai zaman kansu kan abin da ya shafi hukuncin wanda ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Asabi Iyas wanda ya rasu a shekara ta 544 bayan hijira ka kafa da littafinsa na kariya ga manzon Allah a shi fa bisa arifin kukin musamman wanda ya kawo kisimi ne guda hudu a kisimin ƙarshe ya yi magana ne a kan hukuncin wanda ya saki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko ya sauya darajarsa wannan kisimi na ƙarshe shi ne shekul islam ibn taymiya ya ɗauka ne sharhinsa ya kawo dalilai daga ƙur'ani da suna da ijma'i na malamai a kan wanda hukuncin kashe wanda ya yi zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin labarin littafin sa as-sarimul maslul ala shatimur rasul bayan shi akwai sudiki Ali bin Abdul Qadi as-Sudiki mahaifin Shahabuddin as-Sudiki wanda ya tsaba ake shakiya al-kubra da al-wusta da as-sugra to mahaifinsa ya yi littafi da ya tashi da suna السيف المسلول على منصب الرسول الثاني zararren takobi تقو yawajini ya wuce kenan a kan duk wanda ya zaji manzan Allah sallallahu alaihi shi kuma ya ce a saifin maslol shi ma zararren kamun duk su abin da ya dafin ya kunsa shi ne kashe duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani malami ibn kamaluddin ana ce masa bada alhanafi wanda ya mutu a shekara ta ɗari tara da arba'in bayan hijira shi ma ya yi littafi a sirrin masulun fi sabon rasul sallallahu alaihi wa wasallam akwai muhyiddin rumi shi ma ba hanafi ya mutu a shekara ta ɗari tara da hudu bayan hijira ya yi littafi a kaifin mashahur ala zindik wa satin rasu akwai shamsuddin ibn tsoron malamin hanafiya ya mutu a shekara ta ɗari tara da hamsin da uku bayan hijira ya yi littafi rashin fi abula'i man da nabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ruwan kibbau da karkarin duk wanda ya zaki manzon Allah kawai a bashi dama da wuce ibn abidin wanda ya rasu a shekara ta biyu, ya yi littafi tanzimul wulat wal hukam ala ahkam shafi khairul adam waɗanda suka bai zama wanda ban ambata ba da waɗanda aka yi a bayan su suna so su tabbatar da cewa wanda bi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hukuncin sa shine hukuncin kisa sakon mu in fara maimaitawa lokacin da wannan abu ya faru mutane kashi hudu uku sun sauke nasu nauyin kora guda ɗaya bar farko al'umma da suka ji labari suka nuna ɓacin ransu saboda an taɓa wanda ya fi musu komai a rayuwarsu sun sauke nauyinsu kuma alhamdulillah ba su ɗauki doka a hannunsu ba na biyu hukumar 'yan fata da ta iya bakin kokari tare da cewa wanda ya tafi nan ya gudu ta je sai da kamo shi aka kamo shi aka gurfanar da shi aka miƙa shi kotu su ma sun suka rasu nauyin na uku sai alƙalin da ya wannan hukunci ya sauke nauyinsa domin ya yi aiki da hukuncin Allah ne kauta a samawa yanzu abin da ya rage shi ne ɓangaren masu hukunci masu zartarwa muna yin kyakkyawan zato gare ku cewa kuma kula kuna son Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ku na musulmi mai girma gwamna wannan ita ce hidimar musulunci ku wani abu da za a yi ko menene za a yi na hidimar musulunci bai kai kare martaban manzon Allah ba domin idan aka bar mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabu an rubuce musulunci to ba inda hidiman musulunci take idan kai wannan hidimar ba a duniya ba wallahi har a lahira kai ka jima islam amma idan aka kama aka san aka so ni dai ina tunanin jarrabawa sai Allah ya jarrabe ka in ma ka ci jarrabawa in ma ka faɗi ina yi maka addu'ar Allah ya ka ci jarrabawa Ina ya sa ci jarrabawa sai saƙonmu na ƙarshe da su ɗan rai wanda suke sananin cewa har akwai wani mutumin da yake da rai bayan rayis na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wallahi wani bai babu duniya da kasar rayis ba da manzon Allah ya shi ne ya karanta cikin wani rayis human din ma bai san cewa shi human ba ne sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko ɗan human rights kuna ina ba mu ji kuma lokacin da wannan ya zagi manzan Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da rai sai wannan ne yake da rai magana ta ta ƙarshe shine garin nan mun ji wanda ya fito rediyo ya gaji gwamna a ɗaure shi mun ji wanda ya zagi gwamnati gwamna aka ɗaure shi mun ji wanda ya zagi ko sifika ko wani rep ko wani ne aka ɗaure shi wannan mu muna goyon bayan irin wannan duk wanda aka tace mahaifinsa da sunan siyasa ko aka fito aka ci mutuncinsa yana da rai ya je kotu a bi masa haƙƙinsa domin kada a zauna zama na inna yanzu amma ko kana tunanin cewa an zagi gwamna an zagi kudi gwamna an taura mutum wani kuma ya zagi manzon Allah ya zama na hukuncin da shi na dauri to dan haka a lokacin sai na abubakar a wani muhajir bin abi ubayya gwamna ne na yamama sai ya kuma wannan gwamna na yamama sai wata mawaƙiya ta zaki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waƙarta sai su aka kula mota ta yi wa manzon Allah zango aka tare hannunta aka cire haƙoranta. labari ya ji wa sai na abubakar sai na abubakar ya aiko mata wasiƙa ya ce da labari ya zo min lokacin da ya zamana za ka yi wannan hukuncin da zan sanan ba da cewa hukuncin duk wanda ya taɓa jalibin manzon Allah ba daidai yake da hukuncin waninsa ba ba a daidaita haddi na manzon Allah da rauninsa Allah madaukakin sarki ya ba ku ikon sauke nauyi sai Allah ya haɗa ma a ta gaba

ya zuwa matsayin mutum ga sai a ce yau da ana ta hauka sai ba da kuma ya zuwa matsayin mutum sun ce ba shi wanda da kan zuwa ba kuma yana kuma tsawon amari ne yana da kuma mutum ba daya a cikin ma a amari ya zo ga duka da cikin mutum ne masu ne kawai da wani ala da zuwa ya kama. Kuna da kyau a cikin gabatin zaɓo ne ya wani amari ba a mutane ba wani dole ne a haɗi ya ci da kai kada a ba shi damar wani ya iya yin ƙarfin aiki aiki da wannan mummunan aiki aika zai kira sai zan kalli insha Allah zai gabatar da lokacin insha Allah bayan wannan tsoron a kawo wannan magana ثم قال ابني لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كانت يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya الله تعالى ta'ala ya kaddara haduwar masu wannan matsalaci mai albarka an gabatar da domin kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tabbas Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana kowa muke da shi komai muke da shi to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana saman wannan wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafa abubuwan da suke da alaƙa da mu daga iyaye da ƴan uwa da dukiya da gida da komai يجي للذي ممتي في تعب أكثر ممتي في تعب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الله تبارك وتعالى يقول الإنسان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ya lissafa ne dan uwa dangi dukiya gida sana'a da yake nuna mana cewa mu fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a al-qawmi iyas yace wannan ayar ta isa hujja da dalili akan ladin kawo mutane kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. sannan Allah ya kwamfashi zuciyar duk wanda hadisi ta waɗannan abubuwa guda takwas a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ƙarshe Allah madaukin ya yi musu narko ya ce zaman su har sai Allah ya zo da al'amarin da alƙawarin yadda Allah madaukin sarki kuma ya fassara duk wanda ya fifita waɗannan abubuwa guda takwas a kan sabon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara su da cewa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin wannan yana mana kima da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa wata magana ta Ibn al-Qayyim a cikin littafin Ilal al-Waqi'in ar-Rabb al-Alamin take da burgewa sosai game da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo yana magana kan ayoyi inda cikin Qur'ani ayoyin da suka ce Laha suka maimaita kalmar atiyu sannan suka kawo ar-rasul ayoyi ne guda biyar aya daya suna ce suratul nisa ya ayyuhan ladina amanu atiyullah wa atiyur rasul sai suna ce suratul ma'ida wa atiyullah wa atiyur rasul wahdahu sai suna cikin suratul nur qul atiyullah wa atiyur rasul fa in fa inna ma alayhi وعليكم ما حملتم ذلك في سورة القتال وسورة محمد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ثم إن في سورة الكتاب وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأنك أبنك الشيخ أبن نجيب مكلد وكان نيجيريا مكلية لتهبي abubuwa guda biyu makalli isha guda biyu azumna mana yadda sahabban manzon Allah sallama suka rike annabi sallama akwai dukkan abu sufiya da kuma tayin da fitna, wanda ta abu sufiya ta kama ta ka tafi da shi za ta kashe shi suka ce yanzu za ka so a ce a kashe ka a kamun annabi sallallahu alaihi wa sallam a kashe shi yadda aikon ce mota da fadi sai ku ka kashe ni kwatace ni kaya kashe ta annabi sallama da wannan kayar ta soke shi wanda ku kashe ni kayar ba ta soke shi ba shi kanta abu su biya ne ce wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan aqul bi ashabi muhammadin muhammada yace wallahi tun da nake ban taba ganin wani yana son wani ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne kafin bidaya wal nihaya haka matsalin ta je abu sufiyan da aka abin muhabiba ya kawo mata ziyara gidan annab sallallahu alaihi wa sallam sai ya je zai zauna akan wata shimfiɗa sai ta ce shi ya ce haka ni kike kyamar in zauna akan wannan shimfiɗar dan na matsayin shimfiɗar ko kuma shimfiɗar sai ba ta so in zauna dan tafi da matsayi a'a wannan shimfidar masoyin Allah ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko mulkin Allah ne shi ba dan yadda ka zauna akan wannan shimfida ba ka ta fifita annabi sallallahu alaihi wa sallam akan mana shimfida bayan aiki da kullin in kana aba'u idan mun kalli wannan matsala za mu kalli wannan matsala ta fuska guda biyu fuska ta farko ta fuskar fundamental right fundamental right yana na a cikin da article na 1999 na constitution wanda ya fara tun da section 33 article ya kare da section 45 of the wanda 45 section ne na foreign fundamental rights kuki abin da suke magana shi ne suna da ko section 10 Nigeria take latin ne section 10 ya ce ba a najeriya ba za ka ɗauki wani fitna na addini ke amfani da shi ba za ka najeriya cikin shankar addini ba matsala wannan ya kasa ba amma kuma shi constitution din ya kamata mu fahimci menene constitution constitution suna kiran ta grand ba mu da wata doka da ta wuce constitution faɗa a section har zuwa kashin section 3 sun ba cewa duka wata doka kuma ina wannan dokar ta it is karo da provision na constitution wannan dokar is not law wannan dokar ba zai zama daidai ba ta ba aiki da ita ba a cikin wannan a din sun fara cewa ko shugaban kasa dole ne sai ya yi aiki da provision na constitution kaga ce nan shugabanninmu dole ne sai aiki da constitution ko ba ta da dokar da constitution a harkar ko da hannun 1999 constitution ya bawa 'yan majalisu dama su yi doka a ƙarƙashin wannan dokar yan majalisu kaso abu dama su ka yi kaso su shari'a penal code wanda a cikin ƙarshen na 382 a hannun kuma wannan bawan allah sannan 382b a nan punishment sun ta yi ba ko idan mun kalli fundamental rights suna magana akan fundamental rights kowa yana da rights constitution ya ba kowane ɗan ƙasar rights ba constitution ba universal declaration akwai issue na fundamental rights a cikin exception akwai kan tata a kuwan rights akwai provision na continental hajji da kuma expression expression sun fi zama dama kofi da kofi da kuma cikin universal declaration of human rights wanda wannan ya shafi duniya gaba daya African of Human Rights wannan ya shafi Africa baki daya da kuma 1999 constitution to su constitution a ya ba kowa rai da ya addini shi a constitution ba a takurawa addini a cikin dole sai kai addini kaza kamar yadda a musulunci Allah ya ce la ikraha fi din amma dole kuma ka ce mutane addini domin section 45 na 19 constitution ya yi bayanin cewa duk wanda ya zo yi wani abu da zai taɓa public security public morality right of father to that the breaching constitutional right ne ma'ana za a kallon da rayin da ke cikin constitution idan ba misali wani sai zo ya kashe wani kaga wanda ya kashe yana matsala da rayin a da fundamental rai a kashe ta cewa kar da ya kashe rayuwarsa ga wani ya zo ya kashe shi shi wannan wanda ya kan constitution ya ba shi fundamental right cewa kar kowa ya taba mata rayuwarsa shi jin ya halatta constitution dalili shine ya kashe wani kaga ya taɓa right ta fara za ka shi za a yi breachin rakinsa za ka kuma magana a kuma magi ya kamata su fahimci cewa wannan bawan Allah annabin da yake ji da shi annabin da muke kaunarsa annabin da mun karanta ayoyi annabin nan shi ne addinin muka tsokan yadda a wajensa wanda constitution ya ba mu rai a section 38 wanda nan ke son uku kace da dai baka dai kace da dai ba dai ba waki musalata wa ati zakka kace na yi da zakka ban yadda zakka ba su Allah ba baki ba kai mutun zakka ba kai da kai kuma kace ka da sallah kan mu atiu Allah wa atiu rasul kace da zan yi wa Allah da'a amma ba ruwa na da kan Allah sai ba sannan imani wa aminu billahi wa rasuli kai imani da Allah ku imani da manzon Allah to sun ka da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne addinin mu kaso kan to da ka dole a applying section kun kan wannan Allah domin yayi breach right of adam nan an tsara right mu mu ne adam da ka shi dole a tsara right din wanda section 45 na 1999 constitution ka gane to sannan akwai statutory provision ta ce ta kano. an tudu cewa suna da sun da yi jasini ya hada zagi ya hada cin mutunci ya hada kaza shi ta ayar da kan ya hayar da mana a cikin zaman da shirin ya faɗi wata magana wala in sa'altum la yaqulun innama kana qulu wala al وحب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم sai ke cewa izgilanci ba zai kai zagi ba zaji yana da cikin babban izgilanci yadda jin wannan kaɗai ya fitar da shi daga addini ya ba ta hanyar wasu ya faɗi maganganu game da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aka zo provision na zo ba wannan section 382 na kano shari'a final code ya fito categorically kika ya yi bayani cewa duk wanda ya kuma manzan Allah ya kuma tuntunsa ko ya sauke shi abin da kada wannan mutumin shi ne a kashe shi ta hanyar rataya me yasa ya zama ta hanyar rataya saboda duk a Najeriya ana zartar da shi ne ta hanyar rataya ta CPC a ne a cikin kuma profession ne a cikin CPA ko an yanke mutum hukuncin kisa ce za a yi ne ta hanyar rataya wannan dokar Najeriya ce bayan dokar Najeriya ce akwai exception shine mutum biyu wato mai ciki da yaro karami wanda bayanin shi na cikin dokokin Najeriya amma duk wanda ya yi wannan kaga wannan shi ba yaro bane karami ko ba mace bane haka sai aka yanke masa hukunci da hukuncin Najeriya amma ya yi daidai ta hanya da ne ya yi daidai ta wata hanya da hukuncin da ya yake a cikin kan ko da profession ɗin bai zama iri ɗaya ba to kaga addinance hukuncin sa a kashe shi a ce hukuncin sa a kashe shi su yi shi da fundamental right kan san cewa duk wanda yake Najeriya ba mu musulmi ba kawai irin yan boko akida ko ɗan jami'ar nan da suke ganin cewa su dole sai hannun sauƙi sauka amara na addini ko kafiri ya fin cewa in aka zagi lafi a ɗaya wasallam ko aka zama cikin su an kafa duka al'ummar musulmi ka tuma mana addini section 38 na fundamental rai. su ɗan ƙungiyar fundamental ƙungiyar human rai? mu me yasa ba su fito sun kare mana haƙƙinmu na an zagi gaji mu bane ta ba wannan ba in ba ku yi wannan kuna المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا لذلك من يتمانى من لا يفعل يا أسيس نسان الدين wannan akwai inda kai koko kawai ka ɗauka karatun koko wani gaske ne amma amma wata fundamental right da suke kula sun aure shi ne daga shari'ar musulunci haka wa Allah godiya da Allah ya muka karatun Qur'ani muka karatun hadisi in ma don wannan right a cikin constitution ko tuno aya ko hadisi a cikin ilimin da Allah ya kalla wasallam ya mutu wannan right ya faɗa da haka yi san mun gane hukunci kan ya kai a kiran da zai yi kira na farko su san fuskantar rai da shi ganin mu da asubanci da gemu da kashe wando da karatun ƙur'ani su sani muku duke biyu gare bayan mun yi bakwai tare da su kuma ba sun mutum jarabawa suke ba dan duk wanda gani kan kujerar nan da sauran da ke cikin gudu duka yan boko ne a cikin gini na wani a cikin PhD ko private na wani da mu kuma akwai ilimi na addini yanzu Allah mai ido biyu sai ya mai ido daya da ya yi shi dayan ma dishi dishi sannan abu na biyu gwamnati don ma ya kamata ka bi matsalar gwamnati ko ma kin ko cikin gwamnati amma mu fahimci cewa wannan bawan Allah da aka yi shi hukunci yana da right da zai shafi in yi appeal gwamnati ta da mata sa hannu a kashe shi da an kama wannan abin nan har har zuwa Supreme Court amma kar mu damu Supreme Court an samu ce na Abdullahi Kalla Nijar State wanda aka yi shi a cikin Bakaru wanda su kinta kayan amfani da wadansu provision na a cikin ƙarfi su zanzu a cikin mukaddar musamman ta ba da littafin hidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidin sun tabbatar da hukuncin kisa akan duk da ya zagi annabi kalama ko ita a da shi na ko yi afirkin yi afirkin akwai judicial precedent an taɓa yin hukunci in Allah za a tabbatar da shi a kanta idan kayan asiri haka akwai wani da lalabi mu gane akwai da suke kira irrigated advance dama ce da aka ba shugaban kasa aka bawa wa kuna akan wanda aka yanke mai hukuncin kisa za ta yanke uku na farko za ta yaƙi mai za ta mai da abin daga kisa zuwa life imprisonment sannan za ta mai da abin daga kisa zuwa waɗansu watanni wannan muke shirin gwamnati shugaban kasa musulmi ne sunan sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi nan gwamnan kano alhamdulillah daga cikin sunansa shi ne hajimul islam haka a kallon wani bidiyo ma ya ce sunansa alhamma wani ya fusa wani ya huta ya tunkoyo ya an ƙara ma kai ma an naɗa ka zama gwani ya ce sunana adaran ma gwani abdullahi Allah Allah ya ya zama adaran ma gwani abdullahi amma abin da muke cewa shi akwai dukkan dama kun mutum mun nan ya yi afil ba ko kuma ya yi afil ɗin har ƙarshe an zartar mata da hukunci dama ba a zartar da hukuncin shi a ce gwamna ya yi hukuncin wannan kuma da advisory committee da advisory council ta hanyar additional da ake tura musu da na abubuwan ba gwamna shawara wannan advisory committee din tsoron allah ku bayar da shawara ta gaskiya domin yanzu ya gaya mana ɓangarorin da sun sauke nauyin su su advisory committee da additional da kuma gwamna sannan wata magana ta ƙarshe gwamnan dokar ta kano cikin shari'a penal code an samu da ita ne a 2000 zamanin tsohon gwamna da sarabi musa kwankwas wannan ta kama da alkhairi da shi ne majalisar ba wannan duka amma ne mai kyau idan haka aka shi bai da tafi na talibul islam idan haka idan aka zo dama da zo hannunka mun fi mun fi tarai. saboda kai khadimul islam ne kana ramkan ne kani ne ka kada da kuka idan kai mana wannan kamar yadda malam ya haya faɗa lalle za ka gama kami da ramma Abdullahi Argantu da a gidan duniya karamar bani mana rabba a cikin kuma da zannu da a gidan alkiyama ko muna roƙon Allah in kai mana wannan muna roƙon Allah ya sa aljanna mu kuka Allah ya taimake ka a cikin mulkin ka Allah ya sa mulkin ka ya zama hanyar shigar ka aljanna amma dai muna jiran wannan al'amari muna jiran bukan garkar wannan hukunci subhanaka rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya tarbiyya su ne suka jefa wannan cikin wannan halin da shi kamar yadda duk mai hankali ya ce shugaba sahihi shi ne wanda yake hango musiba kafin ta zo amma wannan su sai ta zo ke gare don haka ina ya kamata su bayan da ahalin suna da 'yan salafiya da 'yan dependent wajibi ne in tashi tsaye Makarantar da addini da wani sabon salo wanda zai zama da cewa ya bayar da cikakkiyar wayewa da cewa da fahimta kuma wannan ba zai yiwu ba sai mutane sun yi kokari sun karanta zamani sun karanta waƙi kamar yadda barista ya zai magana domin yaƙi wanda yake tinkarar musulmi ba abu ne mai sauki ba ba kuma abu ne wanda kabbara za ta magana, maganin abu ne wanda yake hankali da ilimi kamar yadda hadisin turmizi yake cewa abubuwa miyagu irin waɗannan za su zo amma ba maganin su kamar ilimi mai taɗi da kuma hankali mai zafi haka wajibi ne mu sani cewa canjin rayuwa cikin ita ba, to babu mummunan canji kamar ne kuma canjin da zai biyo bayan corona wani canji ne da mai hankali ne kawai zai zuga zuwa haka wajibi ne musulmi muna buƙatar hankali cikakke da kuma ilimi mai taɗi sannan kuma kuna su ko ba masu sai ya zama da cewa mun yi siyasa ta hiyar Kuna su ko ba masu su matsorata da mafaɗaita da bukata ba su san martabar kansu ba su kuma kamar yadda sun yi zaki najeriya ko ana cikin najeriya yake tashi ko kuma ga cikin najeriya wannan zunubi ya yi babba idan haka ashe nan, nan ɗan mu sani cewa cikin martaba idan ba san martaba kanka ba ba za ka iya sanin martaba ko ba kuma babu abin tausayi irin halin da mu musulmi muke ciki da ba mu da wata kalma da ta isa a duniya babu ita ba wani musulmi ko wata kasar larabawa ko wata kasar musulmi ko afirka da ta isa ta ce kanzu kuma kada ɗan yatsa babu ita tun da ku haka ne to yi raba ta canza ke kiɗa canza Salam alaikum <laughs>

ba da lokaci da ya haka ya samu da a na a gwamnati domin karkare wannan hudu insha a karkira da

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم وعلى آله وقدره وامتداد العزيز أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا zaune أمد جن أبو بيو هيا حكومة hukumar بيو طريقة da نفرقو kamar yadda masu jawabi na gaba su ɗan shafo kamar da wala ya nake jin shi ya ambata gungun ɗan uwa musulmi sun yi zanga-zanga a garin nan kuma sun je hukumar hizba inda suka kawo ƙorafi, an yi batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi sallam kuma gari ya yi shi muka kuma yi musu bayanin cewa gari bai yi shiru ba zanga-zangar da suka yi da inda suka zo to takaicin da suke ji a cikin ransu to in bai zo ba to bai gaza waɗanda suka zo gun zanga-zanga kawo ƙarawa da takaicin ba tunda ma'aiki al'amari ne wanda yake mutumin alai muka karɓi amana muka ce daga nan kowa ya tafi gidansu kuma wannan al'amari an karɓe shi bisa amana kuma za a tafi amana ta aiki bayan na gama jawabi da girma kwamandan general ibn sina ya jawabi sannan wakilin shugaban 'yan sanda wanda yake ocsib bambai wanda yanzu an masa canji ya koma leda muka haɗu muka wannan alƙawari ko muka sallame su suka bada lamba wayo kuma alhamdulillah kamar da shima wani haya an bada 'yan sanda sun yi aiki ja domin an kamo mutumin nan a ƙauye ƙauyen ɗan wani dungu a jigawa amma kuma haka aka bi shi ya koma can ya koma can ya koya can amma sai da aka zo da shi ba a yaya ta an yi hayaniya ba kuma sannan aka kai shi gidan alƙali alƙali ma ba a bari an yi hayaniya ba aka kai shi gidan gyaran hali da kuma korona ta shigo to sai abu ya kwanta corona tana lafawa sai shi ma aka ɗauko shi sai aka gabatar da shi kuma sannan aka yi musu abin da ya cancance shi da laifi na biyu ni na kamo shi da hannuna wanda shi kuma Allah ya zaga da kalmar ashar karara mafi yawanci kana ɗaya aka musu hukunci amma an kuma hukuncin wancan fiye da hukuncin wannan wanda shi kuma an masa sauri na bai gaza shekara goma ba saboda shekarunsa ma ba ta kai sha takwas cikin ba alhamdulillahi wannan gudunmawa da duka mumine suka haɗu suka bayar kuma har aka zo ga wannan matsayi wato ya zama kamar wato beki ne na imanin mu ga baki ɗaya shi wannan hukunci da wannan hukunci ba a yi shi ba da kowanne mu yana da alamar tambaya a imaninsa da aka taɓa ma'aiki mai kai amma yanzu wannan hukuncin ya kwace mu ga baki ɗaya na biyu shi wannan wanda ya yi wannan katobara babba domin dama maso cewa ake ya yi batanci ga ma'aiki ai kama batanci ne ba ka cokaf ya ɗauke ma'aiki ya kulle shi a musulunci kalmomin ba za su bai mai ba kuma alhamdulillahi, ran da yi wannan an gani a kilif an gani a social media mutane an da imani ya motsa kuma gidansu ma a lungun sharifai aka rushe shi aka ɓakalle shi aka maka daga daga mun kira mu masu a hukumar hizba kayan da abin da kanka yake yake ɗayan arba'in shi kaɗai bai zakka kuma bai yarda da abin da yake ba kuma baya goyon bayan za ka iya faɗan wannan abin a rediyo yake zai iya faɗa kuma ya masa inda ya faɗa ya la'anci ɗan nan abu na biyu wanda yake da alaƙa da wannan shi wannan wanda ya ta'addancin nan yana jingina kansa ga da tijjaniya yana ganin wannan abin da yake yi ma kamar wani ɓangare ne a ɗariƙar tijjaniya suka nika cewa wannan ba da tijjaniya ba ne kuma babu wani babban ko ƙarami a tijjaniya ba ka da layi ko littafi wanda yake a tijjaniya a yi wannan zindiki ne fasiki ne kafiri ne tantiri ne ɗan tinta tinta ne ba abin da ya haɗa shi da ɗariƙar tijjaniya ba kuma kan sabon kowa in shekul islam shekul islami inyas rahimahullah da ransa aka fara irin wa'annan kiskinan kuma da ransa ya rubuto wasiƙa daga kaula shi abu da fadin yarwa ya yi wani littafi da ake ce masa majmu'ar rasa'i a ciki ya rawar kowannen wasiƙa ta shekul islam da ibrahim bin ya sarri mawallah ya ce duk wanda yake mabiyina ko wanda ya jingina kai da ni ko yana haike wa shari'a to wannan ni na yi bara'a da shi ba ni ba shi ba ni ba shi Allah ka shaida mumine ku shaida ba ni ba shi kamar mutum ne ya jingina da ahalin suna kuma ya shiga boko haram <laughs> eh to kaga ai an san muhammad yusuf aka suke da malam jafar ana yi kansa amma a ƙarshe sai aka yi yaya sai aka hannun riga to yanzu abin da muhammad yusuf ya yi yana ta malam jafar sai malam jafar ya bar ranta da shi sun yi hannun riga da shi a kowace tafiya kuma akwai shaidanu akwai yan kamar yadda ake samu a cikin sanda wani ya ɗauki makamun da aka ce ya kare mu kuma ya je ya fashe waɗannan bara gurbi ne kuma miyagu ne mun bar nan da su ba mun ba su kuma alhamdulillah dukkan waɗanda suka yi aiki har da zuwa kisan nan idan ta bi su shiryen shiryen za ka san su dukkanin su masu rufe da ɗalikar ne har shi alƙalin wannan ya nuna cewa wato babu mafaka babu maɓoya babu dangantaka da wani zai zo da wani zindiƙanci kuma suna yin samun faka a cikinmu kuma ka zalika wannan zama da wannan majalisi yana nuna ce da aka kan ma'aiki sallallahu zama ba ma wanda yake musulmi a hukuncin da ake faɗa ba abin da lauri yake faɗa ne mun ke cewa kun ba kafiri ne ya saki baki ga annabi za a duba a gani limabihi kafara ne aure jari aure gairi mabihi kafara idan mu ka misali kawai yace ni ban yanda ma'aiki ma'aiki bane ni ban yanda shi manzon Allah bane suna ai dama shi ne mai da shi kafirin ku amma idan kuma ya faɗi wani abu ba abin da ya mai da shi kafirin ba wani rashin mutunci ne tsaba madarar ba shi ma ranka ai hauni zai hau kansa domin ba za a lamunce a zauna ana taɓa mutunci ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato wannan al'amari kuma da aka yi kira dan sanda hukumar hisba alƙalai sun yi nasu process da lauya ya faɗa na matakai da za a yi to shi muke jira domin ban san wani musulmi ni ban taɓa ji ba ban taɓa gani ba ban taɓa karantawa wanda ake alƙawarin zaman lafiya da shi matuƙar ana zargin ma'aiki sallallahu da salama ko akwai to saboda haka sai da kuma ba sake faɗa ta cewa kowa kada ya ɗauki dokar a hannu to kuma musulmi mun yi tsaye ba mu ɗauki dokar nan a hannu ba kuma mun da dama kuma hukumomi abu ya leko an nuna mana ƙarara to mun ji an ce akwai wata wasiƙa daga amerika mun ji an ce akwai wata wasiƙa daga ɗan yancin ɗan ƙarfi wato ɗan kalle su kalli kwakwalwa su samu kan majina sun damuwa a ce wa an yi kaɗe an yi dandaka suna kallon su wato ba su ma gane bambancin nauyin zunubi da nauyin girma da irin musibin da za ka afko al'umma a irin sakin baki irin wannan saboda haka corona tana nan matuƙar ana sakin baki sallallahu alaihi talauci yana nan matuƙar ana sakin baki ga maki sallallahu kowace irin kai boko haram tana nan bandit suna nan nafin yana nan abin ma da ba mu san shi ba shi ma yana nan yana da matuƙar a rayuwarmu ana sakin baki ga maki sallallahu alaihi wasallam kuma sanan ba abin da ya biyo ba حاجة قال سمعنا شو الحج البطيمة في الأبد خير من أن تمطر أربعين يوما ce da hajji kwaya a bayan ƙasa albarkar da za a samu a ƙasar ya faɗi ruwan kwana arba'in saboda haka muna ƙarfin da cewa wannan goyon bayan ga wannan hukunci yana nan tsarar muna kuma ƙara barrantar da ɗarikar tijjaniya da ƴan tijjaniya ga baki ɗaya da ma da su fa haƙu abinda wawaye suka aikata a cikin ba mu ba wani mu ba su sannan kuma a shek ibrahim sai mai gona yana fatar alkhairi ga wannan taro jiki ne ya nauyi shi sa bai samu damar halarta da kansa ba assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da wannan kokarin na hukumar isra kuma Allah ta ya sa a cikin wannan wannan himma Allah ta ya sa wata da ko da ya fara ina da yin malam da ke yin fara da fara a ke wannan kana da kan kawai ya tare da mota ba da idan a mota ce da da gara a da ka shi na a za a akwai a wakili na kai ba su kai ba da wata ruri da shi ba da a cikin suna da su a nan da a bai fada da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dama an ce minti biyar aka bani kuma ina ga da ya kamata a faɗaɗin an faɗa babban sakon da yake cikin wannan haɗuwa samu cewa wannan musiba da ta jito a ƙasarmu kuma Allah ya sa aka ɗauko hanyar wanda za a ije wannan musibar to shine nake zaton ‘yan uwa muka haɗu a nan don kar a bari wato kyautar ta warware dukkan hukuncin wanda ya taɓa alfarmar shugaba ta zuwa sallama duk malamai sun taɓa kuma kamar da suka fada ijma'i ne babu wata mazhaba a cikin mazahibu na musulunci wanda ba wannan ne hukunci da su bayar ba cewa wanda ya ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne ko jinin sa ya halatta saboda haka abu ne wanda yake a haɗar kan duk wani musulmi ya a wannan ita ce maganarsa wanda kuma ya fito cikin wannan aikin su kaga yana nuna cewa baya cikin wannan ayarin na jama'ar musulmi Allah sallallahu alaihi wasallam abin da malamai suka tabbatar wanda duk yana cin da tattafai nan cin malamai ne a zaune ba wai a cikin ma'ashar ko a aikaci irin waɗannan miyagun na fuza ba a'a wasu kalmomi wata barista da kuma malamin da ya gabata da sun bayanin kitabun ba alƙalin ya faɗi cewa zagin ba da za ka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi zama ba dai yake da sauran zagin mutane domin shi akwai kalmar da a sauran mutane ba za su iya zama zagi ba amma a haƙƙin sa sai ta zama zagi a kashe mutum shi alal misali kallon da sallallahu alaihi da mutum zai danganta shi zuwa rashin tarihi sauran mutane sun ta cewa na matsalar rigarsa yana da dauka ai ba za sa kai ba amma a harkin masala Allah sallallahu alaihi wasallam kan da an ta zagi ne kuma sai an kashe mutum to yaya kuma kun ji babu da ban maganganu irin waɗannan wanda har shi ba zai iya mai su ba annabin da sallallahu alaihi wasallam ba wai wasu kafirai ko wasu inda ko wani wanda yake a'a da babban zaɓaɓɓu Allah da ya ce saurara cewa su yi wani abu na rashin ladabi a tare da shi ba a wannan al'umma bayan shi ga wata zaɓi salama a za ka faɗa shi ne sai na abubakar shi ne sai na umar masu suka zo su kai da murya a gaban kamar ubangiji yake cewa na tarfawo a zuwa ta mu fauka da ke kuma sannan ubangiji ba wai kawai yana yi mutu kashe ne kaci ba ya fata wani abu mai kauri cewa an sahabu da amalu cewa wannan mai magana da ƙarfi a gabansa zai iya dawowa aikin cikin kuka da rushe irin abin nan da hawaye ake cewa jilis wato ya zama komai ya share wannan magana ba a tsaron magana ba ce ba irin aikin aikin sai na abubakar aikin sai da Umar sallallahu alaihi ba ba irin aiki na bane ba irin aikin ka ba ne ne aikin da Allah ya ga zai rushe Badar Hunainu Uhudu inda kun tsari umar shirkani wannan abubuwan da za ta kai su ne aikin da Allah ke fa in ka ta da da zai rushe ya ilaha alamin ya kuma mummunan magana yaya kuma zagi haka alal hakika kamar da ba kan da ce inna lillahi wa inna amma ba na duk abin da za a faɗa hukunci sun faɗa kawai ni Allah tsara tsara mutata a kan kan uwa da suka gabata cewa fa yanzu abin ya gangaro shine bai zama gwamna da kuma abin da ya sa alhali an ta saka masa da alhaji duk wanda su ba da gudunma kamar da malam bakari ya faɗa wallahi sun ce mu domin yadda da ta nan da an yi shiru kowa a cikinmu nan sai ya saurari abu da amsa zai ba wa Allah cewa an yi wannan abu kuwa ya shi da haka mai girma kwamna kan yanka kyakkyawan zato kuma da ana kula ta rana ta an kira ta hajjin islami wataƙila ma a cikin makadir na ubangiji Allah ya san za a yi wannan abin ne a zamaninka kasancewa cewa kuma shi ne ƙarshen wanda nan garin za ka iya cewa ni ko a'a shi isa sai ya kaddara wasu bayansa ƙarƙashin kasajin da islami to yanzu lokaci ya yi a wannan ɗan aka yi shi to yanzu aikinsa ce kuma kamar da aka mana yi maka kyakkyawan zato domin ni daga kyakkyawan zato a nake mata da har aka zo wannan matakin ba domin wata da ai ai wasu abubuwan a baya in ba ku fahimta ba ai ba yau ɗan nan shakiyan suka fara faɗan magana kan ma'aiki ba wanda suka yi a baya an taɓa kawowa kan wannan madadin saboda haka mana maka kyakkyawan zato kuma kada ka tonar ta kyakkyawan zaton da suke maka ganin cewa har aka zo wannan gabar mana maka kyakkyawan zaton cewa ka nufi alkhairi kana fatan wannan zakan kai kokari a ƙarshe Allah ya kai ya zama wannan shine ke zama maka alhairin ba da ka zama wannan amma ai daga cikin cikin babai waɗanda Allah yake dindinde su da inuwar inuwar a ƙarshe ana da akwai jagora adali akwai adalcin da ya wuce cewa yau ka zo ka kwaso daraja da mutunci da ma'aikatan wani kuma domin ne ba adalci adalci shi ne a ajiye wasu shaiki kuma hannun hannuhin la'iki bihi to ne wannan mutumin da ya wanda ka kankara da ya makamin da ya dace da shi hukuntar da hukuncin da Allah ya kansa hukuncin da Allah ya kansa hukuncin da hukuncin da suka yi tafaki a kansa saboda haka sun kai wannan adalcin wata kisa shi ne musamman jama'a da Allah ya kasa karfin Najeriya ji kanka kuma ba mai maka fatan Allah ya kaddara maka kai gwamna wani abu kuma wanda ba shi muke fata ba idan wannan abin ya zo ya sirrice to kuma mana maka tsoron da za ka tara a gaban ubangiji amma mu mun san da zama ta tsira mun tsira wannan addu'a da kuke maka kenan dan da faro din nan Allah ya baka ikon cewa ya zama an zartar da wannan hukunci kuma amma da ake taba kama su ne zancen yanci domin su akwai wani yanci da ba ya ce ko ni da azaba ni yanzu ƙurar takalmin sahaji wallahi ban kai ba ƙurar takalmin Haji ba wai ke fiye da ba to amma kowane an ƙasa ma yanzu akwai wani yanki da ya bata cewa kawai ka baka shi mutum wannan ta za a taba ta zan bai ana kara yanki mu ba mu da yanki kenan mutum mutumiyan nan wannan magana da ta ake yi ba ana magana ne da jin mu la ilaha ta Allah kirki a kasan nan in mai la'ila ilaha illa ta ta kirki a kasan da shi ake A wani bangare kaza bangare kaza to wannan an tsaya mun ba ɗaya kuma mu an za a duba mu a kan wayan haka ta yancin mu shi kai makabara da kuma shi wancan in yana har da yancin shi shi kai da mu kuma dukkan mu kowane bangare na masu lalata a illallahu da haka ina fatan Allah ya bawa mai girma gwamna da duk waɗanda ba su ke abin yanzu kuma yana kansu su ne kuma abin yanzu kansu Allah ya ba su ikon shi abin da Allah zai yaba muminai za su yaba da da su mu tsira dan yin wannan shine ceto Najeriya da ceto duniya kamar da malamai su faɗa mutakar ana cewa Allah da saukin Allah ba ran da za a zauna lafiya muna fata Allah za su yi ko da abin da ya dace Allah ubangiji idan mana maganin irin waɗannan musibu kada a kuma maimaita irin wannan a rayuwarmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kalma daya a farko da mata ta zo ne da wakilcin gidan kajiriya saboda haka wannan magana da ne kayan ne da yawon ɗarin ka kajiriya assalamu alaikum Thank you. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana wannan baiwa kuma mun tabbatar da cewar alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne matar manzon Allah sallallahu mutunci amma Allah ya ce za ta haka buhu sharar lakum bal huwa khairul lakum a hakika wannan ya zo daga kadiriya wannan daga tijjaniya wannan ahlus sunna wannan kisala mu hada a nan ya ki sun yin kayar Allah ya nufi alkhairi a cikin wannan abin da ya faru ko bai taɓa da ba daga muna fatan da mana da wannan alkhairin a hakika farin cikin haɗuwa a wannan wajen abu ne da kowane musulmi yana zama a cikinsa illa amma jajin ta ba ta kare ba nan ban ake magana suke cikin sa raye, rights ike na daɗi ike boko a tsira ike ko ne zai faɗa a kalla in je daga gaske nake wannan kamar barin da nake da gaske nake to kowaye mutum ko hukuncin da na abubakar da na umar a kan masu rikon dora masa abin nufi har abada duk wani ne da awar yan dan adam ya san miki yanka ne mikiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kada ka wayannan mutanen dole musulmi su ce su a mikiya kuma ba su ba sauraron ganin su Allah yau manzon Allah kuma wannan magana sanin zai ga mana wannan to in ke da gaske nake kaunar manzon Allah da nake to Allah rai na mana cikin musulmani ne wala ta'rifan lahum fi lahanil qawl akwai dole kama sai ya bayyana maka munafiki abu na uku wannan abin da muka samu Ban wanda ba rufe da cewar a cikin kuma har an yi hukunci wanda ya da muktaka da ya ja mana wannan shari'ar musulunci da Allah ya sa Allah ya kare mana ita ya zama tana cikin littattafan malamai ba a kuntance ba da yanzu an yi amendin kun wa'annan ɓangarorin sai a dokar kuma babu wani hukunci a kan wani na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga wani ina nuna mana ne hadarin kiyaye kiyayen a kuntance shari'ar musulunci a mai da cikin wani kundi kuma duk san da aka mai da an musulunci wajen za ka yi ba magana mujawwala za ka yi ba magana mustafa za ka yi ba magana qur'ani za ka yi ba magana hadisi za a ce ba tashi na kaza ce kaza tashi na kaza ce kaza kuma kan da za a sauya wannan abin ba ta sannan kuma abin nan za a kai shi a mai shi haka abin Allah ya kiyaye sai an mai da shi turanci saboda da aka yi mai da shi turancin nan ai imamu malik ina zaune ga kuma wani ezekiel ba rika ne shi yake da haƙƙin ya fassar shari'ar da nake cikin da aka a cewa ta musulunci da ta game da wannan ba da ni bai yi fito da hana akan wannan ba ko kafiri aka ɗauko aka ba wannan za a ce su ce maka shari'a ina ba ana tare da ni ko da ka mu fahimci kiraye kirayen kundin sai a musulunci a ɗan da yake ciki inda an yi wannan mai maimaita muku ya a yanzu babu hukuncin mai yiwuwa babu hukuncin a kashe wata zaki manzan Allah Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa zaka kiyayi wannan kiraye kiraye abin da yake cikin wannan kundin kundin da ake faɗa idan har da gaskiya ne akwai alkatafan mu sharrin da yake cikin wannan kundin shine babu alkatafan mu shine za a iya zuwa kowa yi wasa da abin da ya ga dama kada ka yawo da wannan abin Allah muna fatan duka magana na faɗa Allah mata Allah ya sa ne mun kubiri a kan abin da na sani an kare da wannan doron fagen da yake cikin wannan kungiyar ma'anar yin wannan kungiyar na musulmi ya yi kansu musulmi ya gane ba ake wannan mun yi sallama da shar'an musulunci a hakikan lamari sai abin da munafikai da yankin Allah suka damar barbara a ciki kuma shi ma su ya fasu tara da yake nufi Kuma ba ku misali a wannan kundin akwai maganar habana shayarwa idan kuke suka a musulunci adila kuma ta haƙƙin habana amma habanan nan malamai sun yi bayani daga abin da musulunci nuna abubuwa ke da haƙƙin kula da shi na ne shi ne cinta da shansa da kwancinsa da kuma tufafinsa amma tafiyarsa haƙƙin ubansa ne amma a wannan kungin la, in kana kwakwacin da ga an faɗa an ce hidin, rodin wanda fi ne haɗa cewa da kyarwa an ce accommodation ya da kuma and general well upbringing wannan kalmar general well upbringing na child za ta iya ba a tarbiyya ta kula da uba wanda ke ba ta iya ba ta ba to amma na san sunan da ake tare ina cin wata ta da wannan abu sai a ce ba ya zai fasara ni ba san wannan ne take nufi ba a abu ne ba yake nan haka wannan wajibin duk musulmi inda ake wani yunkurin sai su goyi bayan haka sai kuma su yarda babu wanda ya musulunci neman a magance kana a wannan hanyar ba shafin mutunci ba abin ya tauye ta in ya gatan a tsaye a yi aiki da yadda ya kamata ga shi mun gani misali ba a kwatanta wani da ta ɗin ya shi hukuncin musulunci wanda ke cikin manzon Allah sun zama ta ayi amma wanda ai aka kuma shiga da ta zama babu a ƙarshe a dan wannan baka yayi magana wanda a magana ta ta yayi magana cewar Muhammad Yusuf a malam Jafar haka take ba haka take ba hakikan lamari kowa ya san ni ni a nan wajen gaba ba na ce da rike cikin ya ci na sanin jafar kuma alhamdulillah kin je mutu ba na jiban mafarkin mafarkinsa ba Allah shi ne da haka Muhammadu amma ban san Muhammad Yusuf ya tura shi a Aljazeera cewa an bindige shi. Kuma da ka inda Jafar shabar yana san shi. Idan ko mutum ɗalibi ne ta da muke fantare wannan abu ne babu karen da ba mana ba kowa yana da fantarren ɗani saboda haka babu abu ya haɗa shi da shi Allah ba ta alamun fata Allah ya san malam kafar kuma yakin da kamar su bita musulmi Allah ya mana magani amma bambancin tsakanin su ya bambancin sama da ƙasa babu abu ya ita da wannan maganar mun kan dama ba wani shi ke magana malam bakar ba amma duk wanda ya ji garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce da samun wani abu na rabon karatu to sunan su kenan a duniya in wani musulmi sunan sa kenan musamman in za a zaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya motsa sai ko ma ta yadda shi ma shirin gabar ne a karka yadda mutane na la'ila illallahu a wajen turawa da ɗan koransu sai a kalla potential terrorist ne saboda haka musan wannan wanda zuwa ta ala ya mana jagoranci amma ina ƙara tsoratar da musulmi kiyayi kungiyance shari'ar musulunci in an kungiyance da ba mu kare wannan taron mu gode wa Allah a kan aiki da shari'ar kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيا من الله صلى الله عليه وسلم من أفضل من يكون الله من na usman bin affan da ke kofar gadon kaya dandalin kira da yada sunar manzan allah sallallahu alaihi wasallam bisa manhajin magabata na kwarai ina nisa godiya ta musamman ga dukkan manya-manyan malamai da shehunai da wakilai da suka zo daga wurare daban-daban da jami'an tsaro masu uniform da waɗanda suke ba su da uniform duka muna muku wata alkhairi da kuma fatan Allah ne da ku gidajen ku zami lafiya dan uwa shi doktor Ali Rose Abu Idris tun a farko yayi bayanin makasudin haduwar mu a wannan wuri mun haɗu ne dan mu sauke nauyi da Allah madaukin sarki ya dora mana cewa in an yi ba daidai ba mu faɗa cewa ba daidai aka yi ba kuma mu ba da shawara Allah ya sani matsayin manzon Allah sallallahu alaihi sallama a wajen mu ya wuce misali ba za mu iya kibin dige shi ba za mu bakin mu zai iya magana a kansa ba amma an jefa mu cikin tashin hankali an jefa mu cikin damuwa an jefa mu cikin wayo Allah ne ya so lokacin da muka ji wannan mummunar magana a tanki da cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito daga bakin wani zindigi mai sifa ta 'yan wuta muna fatan Allah ya mana maganinsa da shi da makamantansa da na fili da na boye annabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da malami suke bayani an shi ne alkhairi shine afdalul khalq hadihi aqidatuna wannan ita ce aqidan mu kuma za mu faɗa ba mu da wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sawa last shi ne abu na ƙarshe da muke shi wanda in an taba in an taba shi to an je an taba mana makura komi muna iya yin haƙuri a kansa amma ba ma iya haƙuri a kan nama Muhammad sallallahu kuma muna sanar da duniya ta ji cewa idan har mutum ya kan zo ya mutu a kan duniya to ba ana mutuwa a kan lahira ina a ran bakin musulmi ga baki daya wallahi jinin mu gaba ɗaya zai iya cirewa gaba daya kada ku ɗauka wannan magana ta wasa ce ko ta hira ce a shirye miki wallahi ba duniya kan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam gobe ta yi nisa to taba annabi ba mu ne taba annabi taba mutuncin mu ne taba annabi ba addinin mu ne no going anywhere wanda Allah ta mata ba shi ne abdul kalu shi ya fi kowa a cikin hadisi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda mun nabi ne wa ibadul mursalina shi kamar kin annabawa shugaban manzanni wanda imanin bawa baya inganta hatta yu'mina bihi wanda ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yashhadu bi rububiyyati kuma ya shaida cewa annabi shi annabi ne ba a yin hukunci ranar tashin alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ceto duk duniya da baki daya Allah ba zai bada hukunci ba sai annabi ya yi ceto matsayinsa sallallahu alaihi wa sallama shine zai ceci duniya ga baki daya a ja ta wuce ta buta ɗan aljanna ya tafi aljanna ba wanda zai shiga aljanna sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shiga aljanna shine sahibu liwa'ul hamdi shine sahibu maqamil al-maqamil mahmud da ne da wata tuta yace idan an kira sallah yi mun addu'a ku roƙon mun Allah tabaraka wa ta'ala ya bani wani matsayi da daraja wanda babu wanda zai samu wannan matsayi da daraja in ba wani zababban bawa ba wa arju an akuna ana huwa kina fatan su zama ni shine wannan mutumin shine wanda in ka zo kiran sallah za ka rukar masa da fadila sallallahu alaihi wasallama shine mai tsarki shine mai ainihin wato wato wato wato kwani da ake zuwa a sha ruwa bayan an sha kishirwa ranar tashin alkiyama shine imamun nabiyina wa khatibuhum shugaban annabawa kuma shine cikinsu, su shine zai ce to annabawa gaba daya ummatuhu khairul umami al'umma da Allah sallallahu alaihi ita ce mafi alkhairi a cikin al'umma baki daya afdalul khalqi inda rusuli ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون ولن تسكت في القوه a wajen Allah in ka baki a rusul da su ne manzannin Allah sannan sai kuma shahidai sai sai siddiƙai sai shahidai sai salihai wanda ya zaki manzan Allah ya tsallake salihan bai ya tsallake shahidai ya tsallake siddiƙai jirgin ƙarshe jirage annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine na ƙarshe wajen falala kaza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da darajar da bakin mu zai iya faɗa ba shi yasa malamai suke ta bayani Allah ta kamsa alkhairi hukuncin wanda ya zagi annabi ko ya aikata annabi ko ya ci mutuncin annabi ko ya kuma daraja annabi ko ya kuma magana za ta taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam shine a shi a kammala da shi a kuma da shi gaba daya wannan ne abin da muka yi baki muka yarda da shi muna kira muna gaya duniya ya kamata a sani cewa wannan hakkinmu ne na gaba daya hakkinmu ne sai an ɗauki mataki a kan wanda ya zagi ko. idan ba haka ba kamar kun bude wata kofa ne na cewa a tayar da hankali ko a yi ta da rikici da fitina a cikin al'umma wanda zaman lafiyar shine a yanke masa hukunci a wuce wurin a huta kawai kar a bude kofa wani ma ya zo ya duka maimaitawa muna jaddada wannan muna maimaitawa ina da kiraye kiraye kamar haka bayan ainihin wato goyon baya dangane da abin ɗan ƴan uwa da faɗa abu na farko shi ne dangane da ƴan jarida ƴan jarida musulmi ya kamata ku ji tsoron Allah ya kamata mu ga aikin jarida na musulunci a wannan lokaci yau da wani mutum ɗaya aka taɓa ko aka yi wa wani wani abu da ke ya kawo da kun a duniyar nan gaba ɗaya da maganganu. Ƙari da Islamu ina musuluncin ku ya fi yadda ni da musulmi ina gudunmuwar ku ko kun dauka cewa kasin malami ne kadai ya yi magana a kan taba annabi idan an kira alƙalai kuma an kira lauyoyi kuma an kira wa dole mu yi magana a cikin jarida don su ne suke ɗaukan maganganu suna yada su a duniya kuma sai suna so su yi publicizing magana su ta ta samu kafuwa ko ta samu illa ko na sauran suna da hanyoyin da suke su muna kira gare ku ku ji tsoron Allah kada ɗan jari ka kaje ka gama da manzon Allah da wacce fuska za ka haɗu da shi shi an zage shi baka ba shi dariya ba muna so mu ga tasirin wannan a cikin jaridun muna kira ga iyayen mu sarakuna iyayen gida mun ji shiru muna kira da sarki musulmi Allah ta rage ma da rarra sarki musulmi harka ce wannan islamiyya wannan magana ba mu ya kamata mu yi ba muna so ko a rediyo mu zo mu ji an yi magana Allah wani rage wannan abin da aka yi kawanin ku na musulunci ne kuma Allah ya ba ku girma da ɗaukaka ta dalilin musulunci musulunci nan shi ne ya fi ganin girman ku da da ku da duk adam muna jiran gudunmawar ku yanzu malami da ya sauke gama ya ce taba manzan Allah taba kowa ne to muna so mu ji meye gudunmawar ku me kuka ne an yi wani taro a kai yaya ma za a magance faruwar wannan matsalar a cikin al'umma babu abin da yake da barazana a kan zaman lafiyar al'umma irin zagin annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna kira da yan fundamental human rights masu magana a kan yankin ɗanɗan an yi magana an faɗa haƙi ne mu gaya muku gaskiya wallahi tallahi kadar albashinka na dubu talatin da biyar da ɗari uku da hamsin ya sa ka ridda a garin nan mun ji wani yana faɗa da sunan wannan ƙungiya ta 'yancin ɗan adam lokacin da suka zagi maliki wato aiki sallallahu alaihi sallama yana ba wa gwamnati umarni cewa umarni ke ba wa gwamnati wannan musulmi saboda ɗaure shi ko taba shi taba yancin ɗan adam ne musulmi ne sallah mun yi wanda da ta fito ta yi magana da sunan sauya ko na makamancin wannan Kuma ta toma na ta tsoyon bakin mai wari ta faɗa abin da za ta faɗa Allah wajen rai da irin ku amma muna miki addu'a Allah shirye da ke idan har wani mutum gata yana da wani yanci ko yana da daraja ko yana da kima akwai wanda yake da yanci da daraja sama da yancin annabi Muhammadu shi ma yancin sa ba na ta shi kaɗai ba ne nasa na sahabbansa na iyalan gidansa na al'ummarsa gaba daya kai za Allah ba shi ne al'ummarsa ma gaba daya akwai al'ummar jumhur dawa da ummul islam duka gaba daya da ummar Allah ne da musulmi da kafirai gaba daya kan al'ummar sa yana da haƙƙi a kan su wanda su amsa kiransa ko wanda ba su amsa kiransa ba to idan har sun ba tsabar rashin hankali da rashin ganewa ba da rashin tunani ba da tsabar jin aiki ba su kana yi wa wasu aiki ba kuma a suwaye ba da lokacin da za ka zo ka ba da gudunmuwa to ko ai wannan shine yancin da ya kamata a bi kajinsa dan Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu yi ta yaƙi mu yi ta fama sai an neman masa da yancin da haƙƙin shi ma dan adam shi ma yi shi wanda ya ko ba ta bane shi ma yi shi wanda ya yi ga fighting for human rights shi ma manzo Allah yi shi wanda ya yi shi dan adam to shi ma yana da right ɗinsa kuma malamai suka da ɗarkin manzon Allah da yana raye da yana wace ya ba duniya sallallahu alaihi wasallam duk da ne hakkin sa yana nan ba za a dauki ainihin wato wannan hakki ba kuma abun mamaki a garin nan ba a garin nan a garin nan a garin nan ba aka zo majalisa ba ta dokoki ta zauna a kan hukuncin wanda ya yi fate aka kama shi ya yi fate a fiɗe shi ya faɗa da malamai suka zo suke kan waɗanda suke ta hudu masu suke ta bayani aka ce a zai nemi hukuncin da ya dace akwai provisions na wannan a cikin musulunci da yawa amma in Rai rights sati suka suka ce ya yi daidai a tafi ya shiga wanda ya sani wannan satin da ya wuce fa wani alkali ya yanke hukunci wa wani dattijo mai shekara 60 hukuncin kisa saboda ya yi sadewa jariya kuma a wannan ganin da ya alkali ya zo ya yi hukunci ya ce wanda ya zagi manzan Allah ya ji mutunci manzan Allah ya mata manzan Allah a rafe shi yan kuma ba su ce ba su yarda ba ne kuke billahi azimu yan kuma za a yi nan idan ku shiga cikin ku wallahi tallahi za mu zuba da mu da ku wallahi kada wani ya taba tsammanin a taba musulunci za mu shiru wallahi ba za mu kyale ba wallahi muna shaida muku ba za mu taba bari ba ba za mu kyale ba to sunan wannan magana shakiyanci renin hankali da rashin mutunci abu ita magana duk mun san muna kallon kwaye ba da kuna neman sa da wata rana ko kana neman kansila billahi azim ko mai sharan ko ku ba mu da ba za ku zo ku nemi wata kujera ko wani matsayi yi duk kowa mun san tarihin sa muna kallon sa za shi ne ku yi abin da za ku yi dauyoyin sun yi bincike kan wannan hukunci da aka yi alhamdulillah sai alƙalin nan ya yi kokari ya gudu duk wata kofa da wani mai suka a zamanin da yi suka ya so shi ta duk wani mai turanci da mai wani turanci ba magana ka ce da ana cewa shari'ar ba ta yi ba sai magana a fili to ko an yi a filin din muna nan muna jira mun zuba ido kuma ku za ku kai labari ba muna nan muna zuba ido ku za ku kai labari ba ko abin mamaki me ma abu kana hankali da damuwa a cikin kofirmi yake daga wani ne aka same shi a kudu ko wani abu kuma samu wani ya zo da zuba ɗan bakin su zai mana magana a cikin musulmi sai ce shi ma yana da awar wani yana sallah wani to me abin ta da hankali dan an tashe shi daga aiki zame shi a kammala a wuce wurin kuri shi ne zance na gaskiya sannan abu na gaba shine lallai muna kira ga hukuma muna kira ga hukuma a yadda bari ta yi bayani da malamai suke kai bayani duk wannan abin da muke dai magana ji ko magana mai magana surutun wani a gidan rediyo ko a facebook ko a whatsapp ko na ba ta tasiri amma masu magana ita ce hukuma gwamna shi yake da daman ya rattaba hannu a kan hukuncin kashe wannan sirriki lalle to muna kira ga gwamna bayan yabo da aka yi da alkhairi na alimul islam to lalle a yi mana hidimar musulunci ba hannu za ka sa ba har ka abuwa ka rattaba sai sai an yi wannan ka ba ka saka da mafiya ma abu abin da zai same ka sai ɗaukaka daraja amma wallahi idan ba a sa hannu a kashe wannan ba zai girma gwamna muna da wato akwai shakka a kan wannan suke da kajibin islamin dan babu hidimar musulunci da ta wuce kare manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ko kuma yadda malamai suke da faɗa suke bayani wannan lakcin ba gama ba a ko dira da haduwa za a daɗa yin gajiya a can a gwamnati insha Allah ta'ala kuma muna nan muna jiran ku yan uwa masu rubutu a whatsapp da facebook ku rubuta ra'ayinku in ana so a ji ra'ayinku a ji yaya ku tabbata ku tabbata wani kan bbc ya zo yana hira da ni a kan makan lafiyar ra'ayinka a kan wannan ce yau ni har da zo ka tambaye ni ra'ayina a kan wannan abu so kake yi ka taba min imani na ai maganar ma a tambaye ni wani ra'ayi akwai wani ra'ayi ai ra'ayi shi ne kudin tashe shi daga aiki akan malaki da wani ne dai ne da hukunci da karshe ina faɗa kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa ilaika rasulullahi منك تحية فصلى عليك العابد المتهجد فأنت رسول الله هاد ومعتد نبي الهدى للأنبياء مؤيد قد آل حسان وفي الشئر شاهد تجدده الأيام يروى وينشد وغر عليه في النبوة قاسم من الله مشهود يلوح ويشكو وما جاء يدعونا بغير دلالة ولكن بآيات تدل وتشهد تشمنا سوى وذا الله صلى الله عليه وآله وسلم mun sauke hukunci ko mun sauke nauyin mu ya ubangiji su karfa da ala akan wannan annabi na mu ya ubangiji ka dau matakin da ya dace akan wanda suka yi wannan ta'addanci ya ubangiji ka kawo shi wa gabanin mu kore karfin kiwa da karfin sani da kokari dacewa da wannan hukunci ya Allah mun sauke nauyin mu ya Allah mun sauke nauyin mu ya Allah mun sauke nauyin mu Allahumma fashhad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi Allah ta'ala ya saka wa malaman mu da alheri da fatan sako ya isa kamar aka yi bayani fatan mu Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa Allah ya amince da mu a mu ba mu lafiya irin waɗannan cikin Allah ta'ala ya nuna mana karshen su ya yi mana Allah ta'ala dukkan damuwa da ke wannan Allah ka yi mana waɗannan mutane Allah ta'ala ka shirya da masu da kai mana maganin su idan ba za su shirya ba kamar da aka bayyana akwai haduwa a bayan fadu wa rashin alƙala domin wannan ko ba za a da jan hankali ba har sai lokacin da al'ummar musulmi da wannan hukunci hankali da kwanta sako ya isa ga dukkan shugabanni Allah ta ba su ikon tabbatar da adalci wa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh